Shekaru 20 kenan tun bayan da babbar kasuwar Jos da aka fi sani da Terminus Market ta ƙone. Kasuwar wacce a wancan lokaci na daga cikin manyan kasuwanni a Afirka ta yamma saboda hada-hadar kasuwanci da ake yi. A cikin 'yan kwanakin nan an samu cece kuce kan gina kasuwar bayan da bankin Jais ta nemi yin yarjejeniya da gwamnatin jihar Plateau don ta gina kasuwar cikin shekara guda. Bayanai na nune da cewa bayan bankin Jais ta gina kasuwar, kashi sittin na shagunan ita za ta sayar wa masu bukata sannan kashi arba'in na shagunan gwamnatin jihar Filato za ta sayar a kuma biya kuɗin cikin shekaru arba'in. Kan haka ne gwamnatin jihar Filato ta kira masu ruwa da tsaki don fahimtar da su yadda yarjejeniyar take. Malam Sani Mudi shine mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin musulunci kuma kakakin kungiyar jama'at Nasirul Islam a jihar ya mun karin haske kan abin da suka tattauna. na farko a jais bank su za su sa kuɗin su gaba ɗaya su yi aikin nan na biyu ba sa neman komai a wajen gwamnati illa iyaka cewa kawai za su yi za a ba su shagunan nan su sai da su don su cire kuɗin su ba wai su mallaka ba gwamnati ita za ta kafa kwamitin da zai allocating wato raba shaguna wa kowa a fahimci wannan saboda haka ta nan za a kare hakkin 'yan jiha ba wai za a ce za a danna haƙƙin 'yan jiha ne a tauye ko kuma wasu da kwamnati su zo su mamaye shagunan ba wanda duk yana daga cikin abubuwan da wasu suke cewa ba su fahimta ba A gefe guda kuwa shugaban kungiyar haɗin kan Krista wato kan a jihar Plateau, Reverend Father Polycarp Lubo, ya ce al'umma na buƙatar ƙara fahimtar yarjejeniya tsakanin gwamnati da bankin musulunci na Jais. abu mai kyau ne cewa za ki na babban kasuwa amma an abu a wuce dole sai a wayar da kan mutane nomadiyan mutane suna ce me yasa za a sake gina shi inda aka bombe wato insecurity me yasa za a sake gina shi mm. na babban kuma me yasa za a yi jahiz bank jahiz bank kuma aka ce shi 100% na musulunci mm. so duk abin za a yi duk za a bi ka'idodin musulunci ne ba wai an riga an rubuta eh, MOU e din ba tukuna mm. amma ke zai yanzu gwamnati ya zo game da adina jihar plateau yana tada hankalin mutane a ƙarshen shi ba wai an ce an endozin ba cewa a je a sake samu mutane a yi musu magana Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan, shi ma ya yi ƙarin haske kan taron. Matsayin gwamnati da matsayin dattawan jihar Filato shine a ci gaba da tuntubar jama'a domin su fahimci wannan manufa. In fact, matsayin gwamnati shine 'yan majalisun jihar plateau kowa zai koma gida da kwamishinoni da duk wani dai da yake da mukami a gwamnati da sarakuna za su koma su ci gaba da yi wa mutane bayani abin da jama'a ya kamata su gane talauci ma ba shi da kabila ba shi da al'umma ba shi da addini idan allah ya yarda za a ga yadda za a ci burin gina wannan kasuwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria